Hausawa Top TV tashar al'umma. Bilawi ɗana ne na cikin ciki na kuma ina ƙaunarsa ina alfahari da ke Allah Ubangiji ya yi ma albarka lawi ɗan ɗana ɗana ne. Shi Ismail Sakon son wani abu ni shekara ta arba'in da biyar so watch. akwai wanda yake karawa ko akwai wanda yake ragewa wai ashe wannan ta girme ni kaza kaza ku kalli fuskar ta duk ta cinye duk bulitin ya kare da ita fuskar ta duk ta ne billahi lazi ga ba kwastoma wuya sakaryan mata in kin san dan nan ba dan shege ba ne me din an ce ga danki ye me abun gudu da kike cewa ina yin bidiyo a gwangwarayen gida ina ruwanki da gidana alamu ne na ni yar dangi ce wata sabuwa ban kada asirin murja yar tiktok da yan tiktok suka yi na ban kado wani ɗanta wanda aka yi postin ɗinsa aka ce ga ɗan murja wanda wasu ke cewa ta ƙi yin aure to ku sani tana da babban ɗa gashi nan wanda ake kiransa da suna lawi hakan ce ta samu rija ta fito ta bayyana wa duniya cewa e ɗanta ne bayan shi ma akwai wani wanda dai har sa ta so ta ɓarke a tsakaninta da wata 'yar tiktok akan batun 'ya'yan. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a dangane da wannan lamari inda 'yan TikTok suka so su yi wani abu na ban kaɗawa marja asiri na tono ɗanta inda ita kuma ta nuna cewa ɗanta ne amma kuma bayan ma shi akwai wani ga cikakken rahoton masu saurare wani al'amari ne ya faru a shafukan sada zumunta wato na tiktok inda wato 'yan tiktok suka bankaɗo wani ɗa wato ɗan murja ibrahim kunya wanda jama'a da dama a duniya ba san cewa murja ta taɓa yin aure ba ma ballantana ta haifi ɗa saurayi babba kamar wannan inda ma murja a yanzu ta bayyana duniya cewar ai ɗanta ne a game da wannan batu da ake yama ɗiɗi da murja gami da mamakin ganin cewa tana da babban ɗa kamar wanda wato aka bayyana hoton nasa murja ta fito ta yi ƙarin haske kan alaƙarta da yaran, inda ta tabbatar da ɗanta ne wato na cikinta da fari bari mu sa muku bidiyon ita waccan budurwa da ta ambato take cewa ta yi mamaki wai a cewa wannan ɗan murja ne ashe ba sa'a su bace ba kawai dai tana shiga cikinsu ne a mazaunin ita ma budurwa ce gashi ku saurara wallahi lokacin da na fara ji an ce wai murjana da ɗan har 'ya'ya biyu na ce ƙaryar banza wannan ce za a ce tana da yaro kaza kaza kaza ashe raina kama ka ga gayya ne wato an ce, ƙwarya ƙwarya an ce a gefe sai yanzu da na ga zahiri ikon Allah to Allah ya raya a'a To aike ni farko da na zata irin ke din nan baki fi sa'an mu ɗan nan ba ko kuma ko zaki ki girme mu dai bai fi irin dai 'yan shekarun nan ba dai da ba a rasa ba. To Allah Ubangiji ya raya. A'a. ga ɗan fa kalake eh, eh ya ci kula fuska din nan lawi lawi ɗana ne na cikin ciki na kuma ina ƙaunarsa ina alfahari da ke Allah ubangiji ya yi ma albarka lawi ɗan ɗana ɗana ne shi Ismail second son akwai mace a gabansa sannan kuma shi din shine na biyu so amma abin da zai baka mamaki a matsayina na uwa uwar wannan gardin saurayin dan Allah wace ce take son lawi inda wata take son lawi amma sai mai kuɗi matsiya ba za ta auren min ɗana ba ki fito a zo a san yadda za a yi duk sati ki dinka kawo mini atamfofi haka kaman kwaya uku da takalmi dai irin haka laki o zazzare sauran sai in baki lawi dana sannan kuma mai sanya yayan lawi shi ma ya kasance cikakken mutum ne a tajiri mai kuɗi wanda per every week zai rinka ajiye mu manya-manyan kuɗi a lalita ta to shi zan ba sunanta hosma sunanta hosma to ko me ya sunan uban naka da ya gashi dan dai amma sunanta husna shi kuma sunan shi lawi eh, sannan wani abin da zai baka mamaki wai me yasa tsofaffin gillin nan kilakin nan a gillita sino gare kwana gida yi gare gareji me yasa ba sa san shekaru me yasa ba sa san tsufa shi karuwanci dai ya ki karban mutum amma sai ki ga mace ba ta san tsufa mace gemai gemai da ita wai sai ka ji tana ce wannan ashe ashe kin girme ni waye waye da girme ki ai ni alfahari ne da ni a rayuwar duniya ina so in ji mace ta isa da shekarunta ta ce murja kin girme ni dole ki ce min anti ja wallahi in ba haka ba in shekaki ki da mari saboda na girme ki ku ga mace gemai kila kilaki da ita ta daɗe tana bariki tun kafin a haife ka ka zo duniya take kwalta amma because of social media ga tana cewa wai ai wanta ta girme ni ko wani abu ni shekara ta arba'in da biyar so what akwai wanda yake karawa ko akwai wanda yake ragewa wai ashe wannan ta girme ni kaza kaza ku kalli fuskar ta duk ta cinye duk bulitin ya kara da ita fuskar ta duk ta ne billahi lazi ga ba kwastoma wani ɗan iskan falo da take bidiyon a cikin zanarin ta da girman Allah ko yarinya ta ga ta ko yarinya ta wallahi ba za ta yi tiktok a wannan falon ba amma gemai gemai ai tun daga nan kake gane cewa wallahi karshen ka ya zo ka daina bariki gwara ka koma gaban wallahi yanzu yan gaban ma daraja ne da su billahi gidan ni ina da kawaye nan a mai mujiya kwangwalan mai aduwa ga daga zaure ji ina da kawaye a nan gurin wallahi yanzu duk sun fi irin wa'annan kilasi wai a shewar za wannan din mu ce kuturin uba a rigido duk ta je mai ta kankare billahi lazi kiwa kanki alam na ki kiwa kanki kiyamar laini billahi lazi la ilaha illa wa kiki ya duniya ki fi duniya a sanni ke bariki babu riba billahi lazi ki ki gani sa'aji ya baran baran billahi lazi yanzu tana nan a kwana kwanan nan wata ta mutu don muna shiri da ƴaƴanta ne ba zan iya cewa kala akan ta ba toki wa kanki alam na shara ki daina raba wa maza kanki tasino gara ki bi Allah ki bi Annabi Muhammadu mutuwa ake dan ubanki dukkan nan nawa ka za a ce ga ni can aka bari dan haka lawishi is my son he is my young ke kowa sai ya zama dan iska ne iye kowa na ce sai ya zama dan iska ne kamar yanda ake ganin ki yar iska kowa sai ya zama dan iska ne to ƙarya kike yi wallahi ƙarya kike yanda kike a yar iskan nan ke kaɗai ce yar iska ke kaɗai ce ɗan iska dama shi ke kallon wasu yan iska wai me ma ni abin jin haushi ne din an ce maka kana da ɗa ye in dai ɗan nan ba ɗan shege ba ne ba ko dai akwai walakin gora a miya ne dama ga ki eya ne haka ake kallon ki kuma kina kike kokarin dole sai kin shafa ma wayansu to ƙarya kike yi a girɗin ki wallahi ni na fi karfin ki buɗi baki ki ce min yar iska a hankali a hankali sai na fito da duk wani business da nake yi a cikin TikTok din nan cikakkiya yar kasuwa ce ni da kika ganni nan tun ina yar karama in gaya miki ki fito ma mutane da sana'ar dan wani kwangwalen shago da kike alfahari da shi a da yanzu ma da iskancin ya yi kamari kin wangarar da ya shagon ye wuya da ke jakan mata ni zan fito miki da business dina ya kai kala nawa in gaya miki wanda nike yi a hankali a hankali yau zan fara bayyana ma mutane business dina a yau din nan a san cewa ni ba yar banza ba ce ki. wuya wadda kika bige a gala kika bige a iskanci wuya sakaryan mata in kin san dan nan ba dan shege bane, me din an ce ga danki ye me abun gudu da kike cewa ina yin bidiyo a gwangwarayen gida ina ruwanki da gidana alamu ne na ni yar dangi ce in shiga can in fita nan ni dangi ce cikakkiya an haɗa ki da aiki idan dai har zaki bidiyo an haɗa ki da aiki in kika ce zaki lissafin ɗakunan da nake yin bidiyo a cikin su wallahi kuwa kin samu babban aiki wawiya yar tasha kawai ke kowa ya zama dan iska namiji ki ce mishi kaza mace ki ce mata kaza kowa dai dan iska ne ke ke ba a yi ba a dan arziki a rayuwa wacce kilaci wannan kaza wannan kaza wancan kaza wancan kaza ke ba bakin ki bai gajiya da sharri ne Ye. bakin ki bai gajiya da sharri ne Ye. zan fito muku da ainihin sunana yau jama'a sunana shafa'atu sultana kuma zan nuna muku business ɗin da nike kowanne sai na buɗa muku sai na nuna muku cikakken sitika kamfani ne guda a hannuna ni sultana kamfani ne guda ba wai magana alfahari ba za ta zo tana wani magana banza magana hofi wa wuya ke ki fito mana da business ɗinki in ba na iskanci ba ki hau wannan mota yau ki hau wancan mota ki gaya mana gidan ban wa kike samo kuɗin wannan rakwarakwan shagon za ki ce mana wandunan da ke cikin shagunan gaba ɗayansu ba su fi guda biyar ba wawuya kazama in me ake cewa ttc tallan training ne alhamdulillahi na gode allah duk abuna ban taɓa yi ma ubana sharri ba nace ni nike kulawa da shi ko ni ke ci da shi bayan ina da yayye maza ina da yayye mata kuma ma banda ma haka ba ma banda ma haka ma dai ni sultana ni sultana ni sultana ko ina mutum ya ce ya ganna sultana wallahi duk az a faɗin duniyan nan in ingila ka kai ni ka ganni wallahi wallahi sana'ata ta kai ni saboda ni alhamdulillah na gode tun ina karama ni yar kasuwa ce ba ku sani ba ko to zan ɗauko muku hotuna ni na farko ina sai da mayuka na gyaran jiki Na biyu ina da shago na POS na kaina. Na uku ina da man shafawa na dandrop. Na alhamdulillahi duka wa'innan abubuwan shaguna ne da ni. Duka wa'innan abubuwan shaguna ne da ni duk wanda ya san ni ya san ni da su sannan kuma abu na biyu ni ya ce. Kin gane ko? A business ɗina nike. abu na uku na manta ban gaya miki ba ina ita takardar nan ta magani din nan da kuke zuwa kowa yake zuwa ya ansa magani a kanta to ina ni din nan ni sultana ni wannan kasuwanci na ne tun farko farko kuma har yanzu ina alfahari da shi ina da yara manya da ƙananu har isa anni sa'anni na ke ki gaya mana sana'arki in ban da wannan shagon shi kanshi wannan da kuka ta faɗa da shi kwanaki ɗin nan da ya tashi ritsaki cewa ya ki gaya mana ki rantse mana da wannan kasuwancin kike dogaro? Wawuya da ke jakar mata wadda ta ubanta ma bata bari ba. To ma saurare kamar yadda ko kalli waɗannan bidiyoyi turka-turkar da ke faruwa kenan akan Marja Ibrahim Kunya biyo bayan ɗanta na cikinta mai suna Lawi da aka bankaɗo shi zuwa shafukan sada zumunta domin tona murja asiri sai kuma gashi murja abin mamaki ba ta yi inkari ba ba ta musanta ba ta fito ta bayyana cewa ɗanta ne bayan shi ma akwai wani wanda a yanzu al'umma suna mamakin ya aka aka ce wai murja ta haifi irin waɗannan 'ya'ya amma ta fito duniya take irin waɗannan abubuwan wanda in dai mutum wato yana da manyan 'ya'ya bai ci a ce ya ringa wannan abun ba domin ƴaƴan ba za su taɓa jin daɗi ba musamman ma shi wannan lawun da aka bayyana wato wai akwai mayayansa kaga kenan ƴaƴa ne wanda a yanzu sun kai lokacin da za su iya gane cewar abin da mahaifiyarsu take ba ta kyautawa to Allah ya sa mu dace kuma ya ganar da mu gaskiya ya ɗora mu akan hanya ta daidai to masu rami za ku ci akan wannan batu mu gode